وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis biyu ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta takwas, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan juni shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi al-qurashi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta ɗari uku da talatin da ɗaya ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a cikin baji na arba'in da hudu باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم abin da ke magana akan girmama malamai da kuma dattijai da duk wani ma'abuci falala da gabatar da shi akan waninsa idan akwai malami to malami yana sama da kowa ana gabatar da shi a girmama shi sama da kowa idan akwai dattijo to shi ma ana gabatar da shi sama da kowa saboda shekarunsa haka kuma idan akwai masu daraja shugabanni da kuma masu sarauta sarakai su ma ana gabatar da su akan waninsu da kuma ɗaukaka darajar malami da inda yake karantar da al'umma da kuma nuna darajarsa a cikin mutane kaga shugabanni aikowa ya san wannan ko ba su faɗi ba za a nuna yana zuwa wurin mutane za su ta bambaɗanci da tumasanci saboda neman wani dama to amma shi kuma malami shine ba a ƙoƙarin nuna darajarsa idan ya halarci wuri to wannan babu yana karantar da mu yanda idan malami ya zo wuri a girmama shi a fifita shi a ɗaukaka darajarsa a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu da goma sha shida za ku tashi akan hadisin da malam ya ce وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama ya ɗauko mana wannan hadisi wanda imamu muslim da rawaito da imamun bukhari amma mu'allakan ya ce hadisi daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai annabin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce arani filmanani na gani a mafarki a tasawwaku bisiwakin ina asuwaki. a mafarki na gani ina aswaki faja'ani rajulani sai wasu mutane suka zo min su biyu ahaduhuma akbaru min al-akhar daya ya girma daya fanawaltu siwaka al-asghara sai na dauki asuwakin sai na ba karamin cikin su faqila li sai aka ce min kabir a a ka ba babban fadafa'tuhu ila al akbari minhuma sai na ba wanda yafi girma a cikin su babban cikin su rawahu muslimun musnadan imam muslim ya rawaito wannan hadisi ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal bukhari ta'liqan imam al-bukhari ya ambaci hadisin mu'allaq cikin sahihinsa idan muka ɗauki gaban hadisin nan ɗaya bayan ɗaya za ka ɗauki fa'ida masu ɗumbin yawa ga shi hadisi ne gajere amma fa'idodin da ke ƙarƙashinsa na da yawa na farko ya ce a rani filmanami a tasawwak na ganni a mafarki ina asuwaci wannan sai ya nuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da hai'a na ɗan adam shi ne mutum ai ɗan adam na mafarki ko wanda yana ƙara nuna ɗan adam takan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah maɗaukaki ya ce kul inna ana basharun mitrukum ka gaya wa al'ummanka ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam basharun mitrukum mutum ne irin ku. bi ma'ana hai'an da Allah ya kintsa wa ɗan adam ni ma haka aka kintsa min ɗan adam na mafarki ko ni ma na yi mafarki kaga yana nuna maka daraja ta annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mafarki anan ba laifi bane saboda Allah madaukake ya ce Allahu ya tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine wanda ke karɓar rai a halin da take ciki na bacci wallati lam tamut fi manamiha ran da ba a rubuta mata mutuwa ba tana cikin baccinta fayumsiku allati qada alaiha almaut sai Allah ya rike ran da aka rubuta mata mutuwa ba za ta dawo jikin mutum ba wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sauran rayukan da ba a rubuta musu mutuwa ba sai Allah ya saki ran sai su dawo jikin masu rayukan sai Allah ce inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin ya tafakkaru. akwai aya ga mutane masu tunani shine imamu ibnu qayyim al-jawziyya a cikin alfawa'id fawaid yake cewa wannan ayar ta nuna kenan kurwar mutum ke fita a jikinsa shine sai ya fita ranka kenan shi ita ce kurwa idan Allah ya rubuta mata mutuwa sai a riƙe ta sai kurwa ta ƙidawowa jikin ɗan adam shine Allah ce fa yumsiku allati qada alaiha wanda Allah ya rubuta mata mutuwa sai a riƙe ta sai ta ƙidawowa jiki sai a ce wane daga bacci ya rasu wannan sai ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fitriyatul bashariya yana da ɗabi'a ta mutum sai dai Allah ya fifita shi da ya bambanta shi da sauran al'umma da kuma sauran mutane sai ce yuha ilayya ni ana min wahayi ka gani da kai ba a mana wahayi amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ana masa wahayi to wannan annabta kuwa ta fara ne daga mafarki Allah ya fara nuna manzan Allah wasu ababai kafin a fara masa wahayi kamar yadda na aishatu Allah ya kara yadda a gare ta ta ba da labari أن ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة أو الصادقة Allah ya fara masa. na wahayi shimfiɗa shine mafarki mai kyau fakana la yara ru'yan illa ja'at ka falaki subh manzon Allah baya ganin mafarki a baccinsa sai ya zo masa kaman wayewar gari zai ga yadda ya ganta a mafarki haka zai ganta live kaga ashe kenan wato mafarki wani wato alama ce na bishara da Allah yake nuna wa ɗan adam wani abu da zai zo yanzu ko an jima ko nan gaba a rayuwarsa shi sa a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ar as-saliha min Allah mafarki mai kyau daga Allah ne wal hulmu min ash amma mummunan mafarki daga shedan yake zuwa shi sa sai manzo Allah ce idan ɗayan ku yi mummunan mafarki in ya farka ya juya hagunsa ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa sau uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku kuma kada ya gaya wa kowa kuma kada ya fassara ta kuma kada ya nemi fassararta ana ganewa amma idan ya ga mafarki mai kyau sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka roƙi Allah ya tabbatar maka da wannan mafarkin kuma ka gaya wa masoyanka kadai banda wanda ke kinka shi sa annabi yusuf alaihi salatu wassalam da ya gaya wa mahaifinsa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum sajidina ya ce wa babansa annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban ni annabi yusuf alaihi salatu wassalam na ga taurari goma sha ɗaya wa shamsa wal kamara da rana da wata ra'aituhum li sajidin na gansu duka taurari sha ɗaya rana da wata sun min sujjada sai ce ƙala ya bunayya la taqsus ru'yata ala ikhwatika fayakidu laka kaida sai ce ya kai dan dana wannan mafarkin da kai kake gaya min kakka gaya wa ƴan uwanka in ka gaya musu za su iya maka makirci inna shaytana lil insani la aduwwun mubin saboda shedan da dan adam matsiyi ne bayyananne yana iya dasa musu wani abu na kiyayya a zukatansu ka bashi shi sa da karshe wa rafa abawaihi ala al'arshi wa kharru lahu sujjada da yazo da baban da ƴan uwansa suka zo da babansa da mamansa kaga shi kenan ko sannan ga ƴan uwansa suna sha ɗaya baban da maman sai ya zaunar da su a kan gadon mulkinsa wa kharru lahu sujjada baban sai ya sujjada maman ma ta yi sujjada ƴan uwansa guda goma sha ɗaya duk sai suka yi sujjada ka gane ahada ashara kaukaban ƴan uwansa kenan ko shamsa wal qamara shamsa shine uban al qamara shine wa uwar hum li sajidin na gansu sun min sujada annabin Allah yayi wa ɗansa sujada ka san ko ba karaman abu bane ana gane karatu to kaga dalilin da yasa ya ce wa ɗansa aka gaya musu kada shedan ya dasa musu wani abu a zuciya ana ganewa kenan Allah zai ɗaukaka annabi Yusuf da har sai ya kai matsayin da babansa da mamansa da 'yan uwansa za su girmama shi su faɗi a gurfanar su masa sajjada kaga wannan ba ƙaramin daraja ba ne to kaga a nan mafarki kenan da ya yi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka yi mummunan mafarki kakka gaya wa kowa a wata ruwaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lam yabqa min an-nubuwati illa al babu abin da ya rage bi ma'ana annabta ta kare ba wanda zai zo ce ma shi annabi ne ka yadda ana ganewa duk wani abu na annabta ya kare illa al sai dai bishara qalu wa man mubashirat sahabbai suka ce me ake nufi da bishara Abin da za a dinga yi wa juna bishara da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qal ar-ru'ya as-salihah sai manzon Allah ya ce mafarki mai kyau wannan ruwayan Imam al-Bukhari kenan a ruwayan Imam Muslim yake cewa ila yace ar-ru'ya as-saliha yaraha al-muslim shine mafarki mai kyau mutum ya gani aw yura lahu ko kuma shi bai gani ba amma za a ganin masa abokin ka zai iya cewa kai wani na yi mafarki fa yau ka samu kaza wannan yana daga cikin bishara to in kai irin wannan mafarkin na alkhairi ka kira dan uwanka ka gaya masa wane na yi mafarki da kai na yi mafarki ka samu kaza kaga ka mai ne bishara kenan kuna ganewa a wata ruwaya ta imamu tabarani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kulle maganan kankat aka toshe kofan sufayi sai ce zahabatin nubuwatu annabta ya ƙare ba wanda zai ce maka jiya annabi ne ka yadda ana ganewa wa baqiyatur ru'ya amma abin da ya rage shine mafarke mafarke na alkhairi ko kai ka gani ko a ganin maka ka ga wani ma'abu na alkhairi nan kuma daga baya kuma ka zo ka ga wannan abin wani abu ne da za ka samu kila nan da shekara biyu ko uku sai an nuna maka shi a yau ranar da abin zai zo sai kai ta mamaki ai na taba wannan mafarkin to wannan shine ake kira bishara wannan ya rage ko kuma kai baka gani ba wani abokinka ko amininka ko dan uwanka yayi mafarki ka samu kaza har ya gaya maka sai kuma in tafiya ta tafiya wannan abin da ya gaya maka ya maka mafarki a kai na alkhairi kuma sai ka zo ka ga wannan abin to ya nuna alamar nagartanka ana ganewa wannan ruwaya ruwaya ce wanda imamu tabarani ya rawaito su a cikin mu'jam nasa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabta ta kare ba wanda zai zai ce maka shi annabi ne ko ya gaya maka yana ganin annabi sai ka ce wannan tikirin makaici ne saboda manzon Allah ce ya zahabatin nubuwa annabta ta kare to ka ina ka gan shi zai maka kafa maka hujja da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manani faqad ra'ani wanda ya ganna a mafarki tabbas ya gani fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi saboda shaytan baya iya daukan siffata ya rikide zama irin siffata baya iya sai dai zai iya zuwa maka da wata siffa da ba na manzon Allah ba ya ce maka kuma shi manzon Allah ne shi sa abdullahi dan umar idan ka ce mai ka ga manzo Allah sai ce siffanta min shi in ji in ka siffanta in haka yake zai ce ma haka ne in ba ka ga ah, ba manzo Allah ka gani ba kaga kenan ka yu shedan ya iya zuwa maka da siffan wa na wani abu dan ya rudar da kai sai kuma ka fada kamar yadda yawa sufayi Abdul Qadir Jailani Allah ya ji da rahama kamar yadda imamu ash-shafi'i ya ambace shi a cikin al fi usul shari'a wata rana yana tafiya a cikin sahara sai shi ruwa ya kama shi ta yadda bayi da ruwan da zai sha yana ta tafiya yana ta tafiya can sai ga gajimari na binsa yana ta tafiya gajimarin na binsa sai da gajimarin ya zo daura da shi sai ya ga ruwa na ta zubowa a cikin gajimarin sai ya tara hannu ya sha ya kwankwada ya kwankwada har sai da ya koshi daga wannan ruwan yana gama sha sai ya ji an kira sunansa daga cikin gajimarin ya abdulkadir jailani sai ce ana rabbukan a'ala ya kai abdulkadir jailani ni ne ubangijinka mafi ɗaukaka sai ce ahlaltu lakal muharramat duk abin da yake haramun ne daga yau kai na ce maka halal ne kaga ilimi na da amfani yana kallon yana jin haka sai ce izhab ya la'in tafi kinan ne ɗalibansa da ya ba su labari sai suka ce bi ma'alimta annahu shaifa a karmata lawu ya aka yi ka iya gano cewa wannan tarko ne na shaidan sai ce bi kaulihi a halaltu lakal muharrama. maganar da ya ce na halatta maka duk abin da yake haramun ne in akwai wanda ya cancanci a halatta mai haramun waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ba halatta ba halatta mai haram ba to me yasa za a halatta mu wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta ga da ba yi da ilimi kawai zai nada igal da zungureren tarbi a gefe ko ya zama wani wani kasungumin ne wali kaga daga nan shikenan sai a kasar da mutane to amma da yake yana da ilimi sai ce wannan shekan ne sai ce ka tafi tsinan ne ɗaliban su suka ce aka da muka aka ka iya gane cewa wannan tarko ne na shekan sai ce saboda faɗin da ya ce na halatta maka duk haramun to kaga an baka ka'ida kenan wanda zai zai ce maka ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma ya siffanta sai aka ce to da ya ce ka yi sai ce ya gaya min in dinga amfani da carbi sai ce karya ne mazala ba zai ce kai amfani da carbi ba ana ganewa saboda asali a shari'a an yi koyi ne da kumfucutiya da kuma buda su ne wanda asali suke amfani da carbi su kuma malaman musulunci da suka yi koyi da su sai suka ce wancan limani da zan yi guda biyu ko haka ake cewa to amma tarbiyya bai daga cikin abin da shari'a ta ce sai kai amfani da tarbiyya ana ganewa an yi koyi ne da wasu sai aka kawo shi cikinmu mu kaga wata bid'a ce aka shigo da ita cikin me cikin addinin musulunci ko da wani malami ka ji ya ce maka a wannan abun ba laifi da sauransu ka gane ga asalinsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ce niya da yahuda da nasara yana cikin su laysa minna man tashabbaha bi qaumin ba daga cikin madiyana wanda ya kamance ce ne yake koyi da yahudawa da nasara a addinin sa kaga koyi ne da shi ba addini ba ne na musulunci to kaga wannan yana so ya nuna maka fa'ida na ilimi akan cewa ana iya mafarki to daga cikin mafarki shine kamar yadda ruwayin imam al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya as-salihah kyakkyawan mafarki juz'un min sittati wa arba'ina juz'an min an-nubuwa wani yanki ne daga cikin yanki arba'in da shida na annabta to wani yanki ne cikin yankunan annabta guda arba'in da shida mafarki yana ɗaya daga ciki saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya doshi arba'in yana talatin da takwas talatin da tara duk mafarkin da ya yi sai Allah ya nuna mai shi a aikace kaga an fara mai shimfiɗa ne ko kafin ya zama ne annabi to kenan alama ta nagartuwan mutum za ka ga wasu abubuwa da yawa yana mafarkinsa kuma yana faruwa ko ana masa mafarki akan abin sai maka mafarki wani na yi mafarki an baka kaza kuma sai abin ya ya tabbata ko kuma na yi mafarki wani ya biya maka kujeran maka kuma sai ya ya tabbata ana ganewa ko kuma ya yi mafarki wane ya baka gida sai ka ga ya tabbata ko kuma ya yi mafarki ka samu kaza sai ka ga abin ya tabbata ko kai a karan kanta ka yi mafarki wani abu kuma sai ka zo ka ga abin yadda ka gaida mafarki to kaga irin wannan alama ce ta cewa wato wani yanki na annabta kaga ya nuna mutumin kirki ne kai Allah ya haskaka maka wani abu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana maka irin wannan da yawa a kan ramalana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Imam Hakim ya fitar a cikin mustadrak nasa yace yayi mafarki ya ga wasu mutane guda biyu mala'iku suka taho da ni zuwa jabalan wa'ran wani dan tsareren katon dutse sai suka ce min hau sai na ce ba zan iya hawa ba suka ce nusayyiruhu laka za mu sauwake maka hawa wannan dutsen manzo Allah ya hau sai da ya hau kololuwar dutsen sai ya ji kuka da hargowa na wasu mutane a cikin mafarkin ya ga wasu mutane an rataya su wuyansu a ƙasa ana tsada kumatinsu yana zuba da jini sai ce mala'ika jibril man ha'ula'i sai ce wa'annan su ne masu karya azumin su da gangan na ramadan kaga wannan ai a mafarki ne kuma kaga annabawa idan sun yi mafarki ai umarni ne ne Allah yake ba su shi sa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa ɗansa annabi Ismail ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kai ɗan ɗana ni na gani a mafarki ina yanka ta me kake gani qala ya abati fa'al ma Umar sai ce baba ka aiwatar da abin da aka umarce ka ashe kenan annabawa idan suka yi mafarki umarni ne ne Allah yake ba su to kai idan ka ce ka yi mafarki an gaya maka kaza sai ce ina ka samu wannan kasan sufaye da shi suke batar da mabiyansu akwai wani sufi muna sudan ana kiran tariƙasa tariƙa rukainiya to akwai ɗalibai muridansa suna zuwa wurinsa to akwai wata mata tana zuwa wajen ɗaya daga cikin abokanmu a dr jamilu abdulkadir lakira ne a abu kuma limami ne a garin zaria to Limani ne a sudan a wata anguwa da ake kira shagara tana zuwa matan tana zuwa karatun alkur'ani saboda alaran ne tana zuwa karatun alkur'ani a wurinsa shi wannan shehin sai ya ce mata wai ya yi mafarki yana tarawa da ita tun shi waliyi ne doka ne allah ya bashi kenan ta ba da kanta shi ne sai ta zo wurinsa take gaya mai ga abin da wane ya gaya mata sai ce ta kuskura ta amince masa kuma ta kai ta gaya wa mijin saboda a ɗau mataki a kan wannan shirin saboda ɗarikarsa na ci sosai a garin sudan da ta gaya wa mai gidanta har mai gidan ya ɗaga matsalar har zuwa kotu to alƙalin ma da zai yi hukunci shi ma ɗan ɗarikar ne to an kawo shirinsa kaga zai hukunci yadda ya kamata kaga zai hukunci yadda ya kamata ba saboda suna da wata ka'ida ma'asiyatul awliya afdalu min ta'ati man siwahu wai saban Allah da wali zai ya fi biyayyar da ni da kai rani wa Allah yanzu ba magarba muke ba muna jiran isha'i ba kuma mun zauna muna jiran muna sauraron karatu ba to su a wurin su saban Allah da wali zai ya fi wannan sallar da kai to kaga me suka sa mutane hanya wacce ba ta ne ba ta bulla an gane to kaga haka wani nau'i ne da shi suke batar da mabiyansa da shi Allah ka shigar da mu su kuma masu yin irin wannan Allah ka ganar da su ka fahimtar da su kaga na biyu sai ce a tasawwaku bi siwakin ina yin asuwaki a mafarkin kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana asuwaki a mafarkin kada wani ya zo ya ce to nayi mafarki ina so aki akar makalla mai hukuncin mafarkin tunda an ce manzo Allah yayi mafarki yana ne asuwaki kaga manzo Allah kawai ya faɗi siffar mafarkin ne ana ganewa ya faɗi siffar mafarkin yanayin mafarkin faja'ani rajulani sai wasu maza guda biyu suka zo min ahaduhuma akbaru min al-akhar maza mazajen guda biyu mala'iku ne ana ganewa kamar yadda suka zo masa a cikin ruwayan bukhari da musulun lokacin da aka yi masa sihiri labid bin a'asam al-yahudi da ya ibi gashin kan manzon Allah ya ɗaure shi a wato zangarniyar dabino da kum aka hada guda goma sha ɗaya zuwa sha biyu ya ɗaure ya sa shi a wani rijiya saboda bala'in tsafin sihirin sai da ruwan rijiyar ya koma kore fat yana kwanci a bacci sai ce mala'iku biyu suka zo mu fa nira julani mutane biyu suka zo ɗaya ala ra'si ɗaya kuma a qadami ɗaya a wajen kaina ɗaya a wajen ƙafafuwa na سينا أبن يتم بينك ماذا أصاب الرجل نيسا موانا متم قال رجل مطبوب سيتي وانا متم أما تسعب شيني ما بوجه كيرا تسعب أي لا رب شيني مطبوب أي أما تسعب سيتي من طبه وايه ما تسعب وايه ما تسعبي قال رجل من اليهود يقال له لبيد بن أعصم fi mishfin wani shafatin wani mutumi cikin yahudawa wanda ake kiransa da suna labid bin a'asam ya sanya shi a cikin kum da abin tade kai wannan abin nan ya ce aina wa ba'aha ina ya sa sai ce a cikin rijiya kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farka daga bacci sai umarci sabansa aka je suka ce ga ruwan kamar ga tsafuka ya koma kore manzala ce aka shiga ciki aka ɗauko sai ga sanan an kulla igiya guda goma sha ɗaya a ɗaure shine sai Allah ya sauka masa da mu'awwizataini kula a'udhu bi rabbil falaq da kula a'udhu bi rabbin nas ana karanta ta ana warware kowane guda ɗaya kaga falak da nasi kaga wannan shida wannan biyar ko kaga aya nawa sha ɗaya kenan sai aka warware su yace fa shafani Allah sai Allah ya warkar da kaga kenan a ya nuna a mala'iku ne guda biyu suka zo maka to su ne ahaduhuma akbaru min al-akhar suna so a karantar da manzon Allah girmama babba ɗaya ya fi ɗaya girma fanawaltu siwakal asghar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a mafarkin sai na ba ƙaramin asuwakin don yayi kaga kenan yana nuna maka siffar manzan Allah da Allah ya yabe shi لقد جاءكم min anfusikum azizun عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم mai tausayi ne to sai tausaya wa karami an gane sai tausayawa tausaya wa karamin kaga karamin ya fi bukatar akan me babban a nashi mahangar to saboda a nan babin koyarwa ne sai faƙilali manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai aka ce min kabbir ka ba babban bi ma'ana yana so ya mika wa karamin sai aka ce hmm, ba babban ya ce fadafa'tuhu ilal akbar minhuma sai na ɗauki abin sai na ba babba daga cikinsu kaga wannan yana nuna mana wato girmama babba wanda iyayenmu a da irin tarbiyyar da suka bada ga yayi kenan za ka ga tsani ta zaɓansa da wansa shekara biyu ne wani ma ɗaya wani uku amma in ka ga yake girmama shi za ka ce ya girme shi da shekara goma ne haka ne saboda an baki tarbiyya ko kai za a yi babba ke yi babba ke yi in aka zo cin abinci babba zai ajiye abinci ƙanana suna gefe sai ya kamo naman ya ajiye a gefe sannan ya ce a sai ya fara ci za a ci haka ne sannan in ya gama shi zai raba naman in nama guda ɗaya ne zai ɓantala ɓantala in ya ga dama ma zai iya ci kuma kowa zai yi shiru ba zai ci wani abu ba wani ya ɗauki girma in ya ga dama kuma zai ce to wani ɗauka wani ɗauka ni zan ci girma in ya ga dama kuma ya ci ba wanda zai ce mai mama wane ya cinye naman kaga na yanzu ba su da wannan hakurin kuma mu muka koya musu ana ganewa kaga ana tarbiyyar da wa yaro ya san na gaba da shi wanda da abokin wanka zai kana ɗaukar samkarwa wanka ne kuma yana maka hukuncin da wanka zai maka kuma kana shakkansa amma yanzu ba kai ɗa ma zai iya abin nan uba ma zai iya abin nan ɗaya ce kai baba ba an fa girma yanzu ba akwai makwabcin da ya ke min makwabcinsa bakin cikin abin da ɗansa ya masa yana daga cikin abin da ya kama shi haka sa ya mutu mari ya maru ubansa a nan garin to kaga kuma wai mamansa ne ta ziga shi ya maru ubansa to kaga irin wannan mutane ba san darajar babba ba to wajibi ne cewa duk wanda ya girme ka ko da da kwana ɗaya ne wannan babba ne ka girmama shi amma wani sai ka yana cewa ni ni ni ni ni ko da ya girme ni ai ba shi bane ubana kuma ba yayana bane shi to kaga wannan rashin ladabi ne iya rashin ladabi musulunci bai taɓa yadda da irin wannan tarbiyya wanda aka ɗauke shi ba ko matasa yanzu suka ɗauka sai ka ga mutum ya zauna a cikin social media yaro ne jagab ya zaji dattijo ko da wannan tsohon ya yi abin da bai dace ba ai a matsayinka na yaro ƙarami wanda ya yi jika da kai ko ta taɓa kunna da kai bai kamata a jika kana magana akan wannan ba ko da za ka yi ba ta haka yadda za ka kira shi ka ɗuga masa a shari'a ka yi kaza wani ma har da duka to kaga wannan ya nuna babu tarbiyya to shi sa duk mutanen da ba su san na gaba da su ba to wa'annan mutanen sun kama hanyar kaskancin da ba su san ranar fita daga cikin ta ba Allah ka shirya da mu to kaga wannan gaba gaba ce mai muhimmanci wanda ya kamata a kula da shi mana yace rawahu musulmin musulmin imam muslim ya rawaito wannan hadisi ya jingina shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal bukhari ta'liqan imam al bukhari ya rawaito hadithin a cikin musnad a cikin sahihinsa sa mu'allaqan imam muslim ya rawaito sa cikin kitabur ru'ya babu ru'yan nabi sallallahu alaihi wa sallam shi ko imam al bukhari ya rawaito sa cikin kitabul wudu babu tafi siwak ila al akbar kaji fikin imam al bukhari babu dafa istiwak ilan akbar babin da ke magana akan in zaka ka ba da aswaki ka fara babi babba to idan an ba babba in ana so a bashi tarbiyya sai a ce kai kuma ba na kasanta kaga an koya mai ne tausayawa ne na kasa da shi kaga daga nan yaro ana bashi tarbiyya akwai hanyoyin da zaka tarbiyyatar da yaro abin ya masa tasiri har ma wani lokaci sai yaron ya ji dama ba a mai kaza ba shine in yaro ya ƙi yin abin da ya dace za ka iya azabtar da shi a siyo abu na kyauta ko na ci a gidan a ba kowa a hana shi mutanen da haka suke yi yana kallo kuma ka san yaro shumumin mutum ne an aka ba shi an ce kai ya ba ɗan wasu sai ka yana mai haka walele to wannan abin yana mai ciwo ana ganewa zai ta mai kwalilin ya da ni sai yi to wannan abin ya fi mai duka abin zai ta mai ciwo zai ta kuka babba na tuba wallahi ba zan kara ba babba na tuba kaga gobe nan ce wallahi zai ce ba zai yi ba kaga hanya ce ta ladabtarwa to amma sai dai kash wani yana ganin ma ya ce wa ɗansa ya hana shi yana ganin kaman wato ya ci baya iyayen mu a da sun ba mu tarbiyya wani lokaci ma su koya wa yaron babu kuma wallahi akwai saboda ana so a koya maka rayuwar ka gane wata rana akwai wata rana babu amma za ka ji mutum yana ce maka shi fa yanzu dan ƴaƴansa yake neman kuɗi yana jin kunya ɗansa ya tambaye shi abu ya kasa yi masa kana nan ko wata rana abu zai dawo kanka da za su ma hidima su kuma suna ganin kyashin su yi maka hidima ai abin da ke faruwa yau kenan Allah ka shi da mu saboda yanayin lokaci za mu a akan wannan hadisi idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi hadisin Abu Musa al Allah ya ƙara da a garisa sa in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah na'am Eh. idan mutum ya yi mabarkin ruwa teku inda yana yawan mafarkin ruwa a teku teku yana yawan mafarki akwai yiwuwar yana da iska an gane saboda yawan mafarkin teku akwai alamar mutum yana da iska ko aljani ko masfur ko mahaukaci yana bin mutum an gane yawa an gane yawa saboda shi mafarki ya danganci yanayin mutum haka mafarkin yake imam malik ya taba tura wani daga madina ya tambayan masa muhammad bin sirin tabi'i ne a garin kufa ana ganewa muhammad bin sirin kuma tabi'i ne ya yi rayuwa da sahabbai sama da ɗari biyar to allah ya bashi baiwan sanin mafarki sai aka ya tura shi ya ce don allah ya tura ɗan saƙo ya ce da allah in ka je wajen muhammad bin sirin ka masa tambaya mutum ne ya yi mafarki yana zagaye ɗakin ka'aba tsirara me tambayar na zuwa wajen ibn sirina sai yake ce mai akar makalla mai hukuncin mutum ya mafarki yana zagaye ɗakin tsirara ibn sirina ya kalle ke ce wannan mafarkin ba naka bane ya ce wannan mafarkin ya fi ƙarfinka ba irin kasa ba ce sai ce e gaskiya ne kai kana aka yi sai ce wanda ka gani ya yi mafarki yana zabe ɗakin kaba tsirara wato ya nuna Allah ya gafarta mai zunubinsa ɗan aljanna ana ganewa waye a yi mafarkin imamu malik ya mafarki ya tura a gaya mai sheksala ibn usaimin wata rana yana zaune yana karatu yana karanta ba sai wani mutum ya zo wajensa ya ce akara makallawa ina da tambaya ya ce na yi mafarki na goni mutumi yana zagaye ɗakin ka'aba tsirara sai usaimin ya kalle shi ya ce wannan mutumin maghfuru na anhu ya ce Allah ya gafarta wannan mutumin wannan mutumin ɗan aljanna ne sai ce wallahi akaramakallahu ba kowa na gani ba kai na gani ya ce kai na gani kana zagaye ɗakin ka'aba ka kaga wancan ruwayan da ya ce Uh, lam yabqa ko illa uh, yace ni min nubuwati illa ru'ya as-salihah ko ala al-muslim an yara aw yura lahu kaga ko ya gani ko a gan masa ko kaga wannan wani ne ya gani kuma ya masa magana to yanayin mafarki ya danganci yanayin mutum wata rana kamar yadda imamu ibn asir ya ambata a cikin littafinsa ya kawo kisan wani mutumi wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana tambayansa ta ce ta yi mafarki katangan gidanta an tsaye da katangan gidanta sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce kina jiran wani ba ko kuma zai dawo a satin sai mijinta ya dawo ana ganewa ka gaba ai shine shield ko an tsaye da katangar mijinta ne ya dawo bayan wani lokaci sai ta yi mafarki katangar ya faɗi da ta zo sai ba ta tadda manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ta tadda sayyidina abubakar sai ta ce ba mafarkin da nayi wannan kisan imamu ibnu asiya ambace shi ne a cikin an-nihaya fi gharib al-hadith sai ya ce tana gaya mai haka sai ya ce mata mai gidanki zai rasu ana ganewa ba ya faɗi ba yana cewa mai gidanki zai rasu tana fita sai ta ci karo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya ma'aikin Allah na zo wurin ka ne in maka tambayar mafarkin da dai amma ban tadda kai ba sai na tadda sai na abubakar sai manzala ce to sai ta ce ai na gaya masa mafarkin kuma ya fassara min sai manzala ce wani mafarki kika yi sai ta ce na yi mafarki katangar gidana ya faɗi sai ce me sai da baka fassara miki sai ta ce ya fassara cewa mai gidana zai rasu sai ce shi kenan wajabat ya tabbata tunda ya fassara miki to hakan zai tabbata kuma bayan haka sai mijinta ya rasu to shi sa ba a saurin gaggawan abin nan fassara mafarki sai wanda ya sani wanda bai sani ba kaskanta ka mai tambaya ya fassara maka kuma shi sa manzala ce in kai mafarki mai kyau ka yi addu'a kuma ka gaya wa masoyanka su taya ka da addu'a in mara kyau ne ka fassara shi kuma kai isti'aza a hannunka na hagu kakka gaya wa kowa dan in ka fassara shi ta yiwu ya faru yadda aka fassara mata shi ana ganewa da saboda haka kada wani ya dinga matsa shi kaza shi sai ya ga kaza shi sai ya ga kaza akwai da tijan da ya taɓa ce min ya yi mafarki katangan gidansa ya faɗi wallah yana gaya min wannan sai na fara tuna wannan asarin da na karanta ni dai ban fassara mai ba amma na san definitely wani abu zai faru abin da ya zo min a zuciyata a lokacin amma ban gaya mai ba kila ɗaya daga cikin matarsa za ta rasu sai ya Allah ya kaddara ni ban gaya mai ba sai kuma a ɗan wannan tsakankanin sai suka rabu da wata mata kaga kenan katangan kenan ya faɗi ni ban fassara mai ba amma ni a zuciya na sai nake ta tunani kila matar shi ɗaya daga ciki za ta rasu sai Allah ya kaddara ɗaya ce ta fita نعم ايه eh. ban ji <laughs> idan mutum ya yi mabarki yana dawazi yana kuka bi ma'ana yana fatan Allah ya gafarta masa zunubansa ne ana ganewa? yana roƙon Allah ne gafarta masa zanubansa eh Allah ya samu dace eh akwai alamar nagartuwa zuciyarsa tana rataye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Nasiruddin Albani a cikin Nurun ala yana a gidan rediyo da yana karatu haka sai wata mata ta kira shi sai take cewa akara makallahu na yi mafarki ne sai ce me kika yi mafarki ta ce na yi mafarki na ga manzan Allah sallallahu alaihi sallam yana tsaye amma kudaje suna ta zagaye shi a mafarkin sai ya ce to me ya faru ta ce sai na ga wani mutumi yana ta kakkaɓe kudajen daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kakkaɓe wa'annan kudajen kasu taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce baiwar Allah ina miki fatan alkhairi sai ta ce akramaka Allah wallahi ba kowa na gani yana kakkaɓa kudajen ba kai na gani sai albani ya fashe da kuka ya kusan minti uku yana kuka za ka ji muryar shi yana ta kuka sosai a cikin wato gidan rediyon yana ta kuka sosai ka ga alaman yayi wa hadisan manzala ne hidima shine marquzatu wal mutarabbiyatu wan nadiyatu da ake jingina manzo Allah yana ta ne su kenan kaga hidimar da yawa a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aka gan ko alamar nagartuwa ce Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana idan Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara ma a cikin firdausul a'la wanda aka jarabce su a cikin mu da ba su suka Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan bashi da ke kansu ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani yake ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa ne iyalan mu da shi har mu taimakawa addinin mu da ƴan uwan mu da ƴan da abokan mu na arziki da kuma makwabtan mu da duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa yanda Allah ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin sa hidima muna roƙon Allah ya yi mana arzikin da za mu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama da jin kiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk